yau juma'a 23 ga watan rabiul akhir shekara ta ɗaya da 44 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin kitabu siyam yau zamu tashi babu bayani annal akala fi anna likulli baladin ru'yat anna likulli baladin ru'yatuhum ah, wannan shine karatu na 110 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وصامعين برحمتك يا رحم الراحمين باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما لما بعد عنهم قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن قريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجة فقضيت حاجتها وسهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وساموا وسام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هذا أمرنا رسول الله هكذا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي yace babu bayani anna li kulli baladin ru'yatuhum babu mai magana a kan cewa ru'yat anna an shine ismu inna na'am babu bayani anna li kulli baladin ru'yatuhum babu mai magana a kan cewa kowane gari suna da ganinsu. wa annahum idza ra'aw hilala kuma idan suka ga wata bi baladin a wani gari la yathbutu hukmuhu lima ba'dahu anhum wannan hukuncin baya tabbata ga wani gari da ba shi ba haka wannan uh, babin zai muna magana akan cewa in an ga wata Najeriya an ga wata Najeriya an ga wata Saudiya an ga wata Saudiya ya an ga wata China an ga wata China haka wani gari da uh, da ganin su wannan ɗaya daga cikin mazhabobi biyu na malamai ne game da ganin wata akwai masu gari yan gari gari guda to ya kamata duk duniya musulmi su ɗauka. amma dai wannan ƙaulin zai fi ƙarfi ta gefen cewa ko lokutan sallah ko wani gari da nashi lokutan sallah ba zai yiwu a ce ai sallah asuba ba ko wani gari an kira ko ai magariba ko wani gari an kira wannan bambancin yana tasiri wajen ganin wata shi ma kamar yadda za mu je yanzu imam muslim ta haddathana yahya ibn wa yahya ibn wa qutaybah wa qutaybah wa ibn hujr yahya ibn wa qala al-akharuna yace haddathana yahya ibn yahya ko wa yahya guda nawa kenan hudu ko قال يحيى بن يحيى أخبرنا وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم فضل أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام تو أم الفضل بنت الحارث وتتي أم الفضل بنت الحارث ما في أبلا بن عباس تا أيكي Kureb, Kureb shi kuma wane ne Kureb? ‘Yantaccen bawan Abdullahi bin Abbas, yanzu yantaccen bawa Abdullahi bin Abbas ne ke bamu labari cewa mahaifiyar mai gida ne ta aike shi zuwa Sham ila Muawiyata zuwa inda Muawiya bi Sham Allah sai ya ce faqadimtu Shama sai ni tafi Sham ni tafi Sham faqabaitu hajataha ni biya buƙatar da ta aike ni ni isar da sakonta ne abin da ta aike ni wastu hilla alayya ramadan wa ana bi Sham sai Ramadan ya fara min ina Sham ina can fara aitul hilala lailatal jumu'a sai ni ga wata daren Juma'a ra alhamis da dare sai ni ga wata thumma qadimtu almadinata fi akhir shahari. shahri sannan dawo Madina ƙarshen wata zaka ko da Madina mu can mun ganai daren Juma'a ra alhamis su kuma ashe Madina ba su ganai ba sai daren Asabar su kuma don haka mun riga su gani wasu alani Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma sai Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu sai ya tambaye ni in mazakarar hilala faƙala ya yi min tambayoyi tamban game da wata sai ya ce mata aitumul hilala ya shuka ga wata kucen sham tuna can ka fara azumi fa qultu ra'aynahu laylatal jumu'a sai na ce mun gane daren jumu'a qala anta ra'aitahu ce hadda kai ka gane ran nan saboda mu ba mu gane bana hadda kai ka gane qultu na'am ce. eh na gane wa ra'ahu nasu kuma mutane sun gane don shi aka tashi da azumi ran jumu'a <clears throat> wa samu wa sama muawiyatu mutane da muawiya ma da asarkin mu da shugaba gaba ɗaya Ya yi azumi duk an yi azumi faƙala sai ce lakin na ra'aynahu lailatas sabti sai dai mu ba mu ganai ba sai daren asabar Za ka awa 24 bayan kukun ganai su sun ganai daren juma'a mu kuma mun ganai yaushe daren asabar sai ce fala na na Zalu su mu hatta nukumila talafin mu za mu ci gaba da azumi sai mun cika talatin au rahu ko kuma sai mun ganai kai yanzu kana ganin yau kun yi 29 yau kamata ku gama mu ko kuma kila yau ka yi talatin kai to mu sai mun ganai ko kuma mu cika talatin kultu fa kultu sai nace awala taktafi bi ru'yati ta wasu, siyamihi ki yanzu ba za ku isu ba da ganin muawiya da azumin da yayi tunda shi ga ya sarki ne na musulmi ƙasa ce ta musulmi ga ya an gani fa sai ce la ba hakanan haka za a magana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu ka babu hujja da an gane ƙasa kaza an gane ƙasa kaza an gane ƙasa kaza ko wace ƙasa tana da nata nata gani cewa a gane ƙasa kaza a ɗauka wannan ya fi haɗin kan musulmi Na musulmi za su zama ƙasan shugaba ɗaya cikin abin da ake so ya kasance akwai shugabanci na musulmi sai aka ce to a sassauto a bi amirul muminina a bi shugaba a <coughs> samu wani shugaba na musulmi to a bi shi to da hakan ya fi sauƙi ya fi haɗe kan musulmi amma abu ne wanda a wannan zamanin kamar yana faɗi ba zai yiwu ba akwai ƙasar da duk lokacin da ake dare wani waje rana ake yi don haka bai yiwuwa masu tunanin cewa ɗauka tare aji tare a da kila suna tunane ne a lokacin da kila ba iya gane cewa duniya ta kuma musulunci kila bai kai inda ya kai na nisan da ake gane cewa akwai wata ƙasa in yanzu kuke sahur su yanzu suke buɗin baki da sauransu ba. Da haka dai wannan hadisi abin da ya nuna mun daga Abdullahi bin Abbas ko wani gari suna da nasu ko wani gari suna da nasu gani. Da haka wannan ɗaya daga cikin mazamu biyu ne ko mazaba ce mai ƙarfi ga hadisin da yake tabbatar da haka hadisin da yake nuna haka don haka magana gari gani wani gari da wani gari to ko wani gari yana da inci yana da sarki na musulmi yana da shugaba na musulmi wanda shi yake cewa an ga wata shi yake tabbatar da an ga wata musulmi wannan kasar su yi kuma yayi haka ba a samu saɓani ba ba cewa an samu saɓani tsakanin musulmi gari kaza an yi azumi gari kaza an yi azumi mun fahimci wannan shakka yahya ibn yahya fi naktafi aw taktafi na'am na'am 嗯嗯mm. Mm. Mm. eh yanzu muna magana azumi ne azumi bai da alaka da arfa yanzu misali kamar magana ganin watan dulhijja bai za mu zo gare shi <coughs> Na. Mm. Eh. eh shi da ya ɗauko azumi can ya zo kaga in yadda suka yi 29 30 ya bai da ishkali. da suna suka yi 29 mm. suka gani shi kuma 30 yayi bai da iskali. Eh kaga me to eh, in sun wuce <laughs> kujiya in sun wuce in sun wuce akwai sabanin malamai. Akwai masu ganin dole sai yayi 31 dalilin su shine Allah bai in maka yanzu misali da a ce shi can ya faro okay bai mu gama wannan sannan akwai masu ganin dole sai yayi azumi kwana 30 da ɗaya haka hmm. malaman saudiya suke bada fatawa dalili ko suna cewa Allah ya ce fa man shahida minkum shahra yasumhu ni ash-shahida in kana a gari azumi ne sai ka yi shi yanzu shi da ya zo nan cikin ramadana ba zai sharuwa ba yana musulmi cikin ramadana don haka shi wannan bambancin lissafi yanzu shi ya shafa eh bambancin lissafi shi ya shafa akwai masu ganin ya aje ya aje daya amma dai gaskiya kaulin ya ci gaba da azumi saboda ya isku gari ramadana ne a cikin watan Ramadana kuma Allah ya ce fa man shahida minkum shahara falyasumhu don haka a azumi shahida Ramadana falyasumhu yana azum yana zaman gida na taɓa ma rubutu akan wannan matsala <laughs> eh to yanzu yanzu in can suka gane asabar su kuma da suka gane juma'a aka juya ko kuma dan Madina ne dan Makka ne yanzu ya tafi can sai kasance suka gane 29 shi kuma yana da 30 yana da 28 shi kuma ya zai yi hmm? zai aji sai ya ranka ɗaya bayan azumi saboda ran idi ne yake nan ran idi ba azumi haramun na eh. eh. ka fahimci matsalar duka yanzu eh. don haka yanzu mutumin da ya tashi daga Najeriya tana aukuwa da yawa take aukuwa daga Najeriya <coughs> ya kasance a Najeriya an riga ganin watan azumi a Najeriya an riga ganin watan azumi sai aka ɗauki azumi ran Juma'a misali sai ya kasance saudiya ba ɗauki azumi ba sai ran asabar ko da ka tafi can radda ka cika azumi talatin su kuma suna da ashirin da tara sai aka yi rashin sa'a ba a ga wata ba zaka su za su cika azumi talatin kai kuma dama ka cika talatin yanzu za ka yi talatin da ɗaya akwai saɓanin malamai akwai masu ganin cewa tun da ka yi talatin za ka ajiye amma ƙauli mafi inganci faman shahida min kuma shahara fala yasumhu in kana gari azumi ne to za ka azumce shi akwai watan azumi za ka azumce shi yanzu kana makka ga azumi ne a makka to za ka yi azumi kai 31 kai Allah bai azama ɗaya ba zai akwai wata lada da Allah zai baka an samu mistake din ganin wata idan kuma aka samu akasin haka a Najeriya an ɗauki azumi sai ra asabar su kuma Saudiya su ɗauka tunan Juma'a ko da ka je can kana da 28 su kuma suna da ashirin da tara, sai suka ga wata in suka ga wata to kaga in kana da 29 su suka cika 30 to ka cika azumin ka na wata ba matsala wata ma a haka za wa haka za wa haka za au haka za wa haka za wa haka za ko zaka baka da iskali kai 29 can sun yi 30 to yanzu aka samu akasi kai ko da ka tafi nan radda kake da 28 su kuma ranan suke da 29 suka ga wata ya za a yi sai kai aji kai ma azumi 28 kai amma za ka aje domin me domin ba a sallah ran idi kai ko da ba azumi ran idi ko da ka isa ran idi ne a shawwal ne ba azumi watan ramadana zaka kai ka samu ana ana samun matsala mace ba tana aji azumi ba saboda haila ya kasance ko na 39 da 25 ko 23 wanda ya tafiya wanda ya rashin lafiya kai ma ka fada irin haka zaka sai ka yi azumi 28 ran da ya kamata ka yi na 29 ran nan aka idi garin da ka isa sai ka tsaya a yi idi bayan idi sai ka ranka azumi daya mun fahimta yanzu ban fahimta ba ban fahimta ba mm. eh sai ka aji azumi ka aji azumi guda nawa misali guda ɗaya mumtaz Eh sai ka ranka shi alaji <laughs> ba shi ka ci ba za ka yi zabiya ba ka ci a ɗauka shi. <laughs> Wannan bai isa. Wannan bai isa. Saboda me? saboda cikin azumi ka ci abin ga Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ma wannan ai ba cikin ramadan zaka ranka shi ba ayamin ukhra ne ah. zaka yanzu cikin wannan gaba ɗaya babu ayamin ukhra ma shi lokaci ne don shi ibn hazam yake ganin ai ko da kayi shi ma babu shi saboda shi yadda azumin ramadan cikin ramadan ake azumi wanda bai da lafiya ko yake tafiya shi kuma ayamin ukhra yake ba a ce a ramadan ba za ka ɗauko azumin da ba ranna ake yi ba kayi shi kai ayamin ukhra ya kamata ka don haka sai ka ranka shi matsalar buɗin baki Ni za ka buɗe baki tare da su, za sauƙi, ka ɗauka nan, ka tafi, ka samu rangwamen awa biyu, ko da ka je ci ana buɗe baki, za ka buɗe baki. Abin da ke so ku gane, ku gane faman shahida min kuma shahara fale sunhu. Kana azumi ne inda aka azumi, da mutane, asaumu yau mata sumuna, ko? asawmu yawma yasumun nasu azumi ran da mutane ke azumi wal fitru yawma yafṭurun nas shi ma fitr ana bude baki ran da mutane ke yi zaka in ka shiga gari kowa yana yi to dole zaka yi me albani ya kafa hujja da shi akan baya halatta wanda suka ga azumi su doka cikin wanda suka ga azumi wanda suka ga wata su doka cikin sissatul hadisul ba'ifa ah, eh. me ya kafa hujja da shi ya kafa hujja da shi cewa sayyidina umar mutum biyu sun zo daga daga tafiya suka ga suka ga wata da suka ga wata sai guda ce shi wala zai aji azumi tunda ya ga wata sai guda ce shi kan wala bai ajiwa sai ya isa madina ya ga mutane suna ajiwa ko da suka zo mutane ba su ajiye ba suna azumi sai aka guda na shan ruwa sai na umar ya tambaye ce mun ga wata sai ce inda ba wannan ya ma shiru ba sai na ma buloli mutane na azumi ke kana cin abinci ka gane saboda me saboda tunda ka zo gari to da mutanen garin ake yi sai da umar ya gani da ganin watan ka ganin wata ganin wata ka yi amma yanzu mutane a saumu yau mai sumun nas haka mutane suna azumi sai da wannan shak nasu da albani ya kafa hujja cewa bai halatta ka gani kuɗi a ɗauka ba ba gaba ɗaya gari an ɗauka ba so so so abin da ke so ku fahimta don haka in 28 kai ka isa gari in ana sallah sallah za ka yi ba azumi ran idi in dai garin haka suke in kuma 30 kai ka isa gari suna azumi to ƙauli mai ƙarfi shine ka yi tare da su kawai hmm. na a ban san da wannan ban san baka da lafi ba na'am akwai wanda ya ga dagawa nan gefe ɗazu bismillah kawai na ba ta hawa ka ban ji ba eh ya ya yi daidai kun ga yana magana ana magana ƙasa da ƙasa ko gari da gari magana ta gari da gari ne ba ta ƙasa da ƙasa ba ce amma yanzu gari ya koma ƙasa suna magana masafar ƙasar in ya kasance tsakaninka da gari akwai tafiyar ƙasar to amma wancan lokacin suna magana tafiyar ƙasar a ƙasa ne ko a wani abu inda za ka yi tafiya ya kasance ka yi tafiyar da zai kai mil 48 a ƙasa ko a bisa doki ko a bisa waye don haka gari daban-daban to amma yanzu yanzu dole ya koma ƙasa da ƙasa saboda hukuncin jama'a ƙasa gaba ɗaya tare yake haɗewa yake tafiya na eh eh A'a ba bai yiwuwa yanzu. Yanzu babu wani gari da ake ce matambuwal ko kyaɓe. Yanzu Sokoto Najeriya akwai sarki musulmi guda gare su. Shi ke tafiyar da lamarin su. Yanzu unguwa ne. Eh na tana zaman gari guda a santa. Mm, mm. To dama shi ya mm. kamata. Saboda ko wannan hadisi haka yake nuna ai saboda me saboda Muawiya shi shugaban Sham lokacin. Sham lokacin Kasa san me Sham lokacin da Palestine ta yau da Syria ta yau da Isra'ila ta yau ƙasa uku duk na yau duk su ne Sham. su kaga ya zan hmm. Hmm. wa alaikum salam wani ya riga bismillah ah bismillah wani ya riga ka hmm. zai abin da zai yi shi ya iske ramadana zai azumci ramadana ya iske ramadana zai azumci ramadana don haka dole da niyyar ramadana zai yi hmm. da iske ramadana zai azumci ramadana hmm. Hmm. wannan matsala tana yawa a saudiya da saboda mutane da ke zuwa umra daga ina duniya eh don haka wani ya fara daban wani ya fara daban don haka akwai fatawar sheikh fauzan akwai fatawar lajinar da'ima da sauransu na'am ba a jiha na farko ina shakkun wannan abin ba exaggeration bane. Najeriya ana ganin wata ana diba wata sosai. In aka kila kai baka taba hita ganin wata bane. amma inda za ka fita ganin wata za ka ga mutane daban-daban masallatai daban-daban ƙungiya daban-daban sun fita ganin wata za ka magana cewa najeriya da kalanda aka amfani ba gaskiya ba ne na ɗaya kenan na biyu yana da wahala ku kiyaye ka'ida yana da wahala in ba a gane saudiya ba a gane najeriya a'a yana da wahala in an gane saudiya ba a gane najeriya ba yana da wahala in an gane Saudiya ya zan ba a gane Najeriya ba amma yana yiwuwa a gane Najeriya ba a gane Saudiya ba wannan Ibn Taymiyyah ya tabbatar da irin wannan a cikin littafin shi matsalar gabas da yammaci wannan abu sananne ne wata ina ake gani ne yamma ake gani ne Saudiya ina suke gare mu gabas zai wahala su su gani mu ba mu gani ba amma zai yi mu mu gani su ba su gani ba eh wannan haka yake rubuci duka garuruwan da a gabas da yamma eh don haka zai wahala su su ganai mu ba mu ganai ba amma mu zai yi mu ganai su ba su ganai ba don haka irin wannan shi a saukin lamarin da muke samu ga abin nan don haka yana da wahala hakan ta kasance na'am yau ba za mu yi karatu ba hadisi guda muka karanta bismillah wallahi <laughs> ta eh kana da lahi mana saboda baka azumi a shaharu haka za wa haka za <laughs> mun karanto malam munawwar taka ta karshe nan hmm. wurin cika a kaulani ne gaskiya kaulani hmm, hmm. na taushe ke ba jiya dai ba su ba misali mutum na saudiya ce an gani najeriya ya yi sai ya aje can <laughs> yana saudiya eh to sai ji an ce gani gida hmm. kuma gida zai dawa ya Eh, sai ce ba a gane ba sai ya ɗauko. A ban fahimta ba. Yanzu yana sai Saudiya yana so ya to Najeriya. an ya yi daidai tun da nan zai zo inda mutane zai zo tun eh, nan zai zo inda mutane ba zai iya zo ne yana ci abinci ya yi ya yi daidai hmm. yanzu haka ko okay babu bayani annahu la atibara bi kubur hilali wa sigarihi wa anna Allah ta'ala amaddahu lirru'ya fa in gumma falyukmal thalathun قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري بختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترى أين الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلتين رأيتموه قال فقلنا ليلة أي... قال أي أي ليلة رأيتموه قال فقلنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤيا فهو لليلة رأيتموه yace babu bayani annahu la tibara bi kibril hilali wa sigarihi babin magana cewa ba a kula da girman wata ko rashin girma ne ba a kafa hujja cewa ga yanayin gudan babba <laughs> wannan shine mazhabul awam ko girman wata shine hujja imamu an-nawawi yace ba a kula da girman wata ko karanci ne wa anna Allah ta'ala amaddahu Ru'iya. Allah ne ya tsawaita gani ne ya tsawaita ba a gane ba sai rannan fa in gumma in dai an yi girgije ba a gane ba falyukmal 30 a cika 30 kawai hmm. Imam Muslim ya ce hadasan Abubakar bin Abi Shaiba kala hadasan Muhammad bin Fubail an Hussain an amri bin Murra an Abil Bukhtari sunan shi Sa'id bin Fairuz kala kharajna li umra tabi'i ne yace mun fita umra walamma na bi batni nakhla lokacin da muka sauka a wani waje da ake ma batni nakhla kala sai yace tara ainal hilala sai muka ga wata fa kala ba abul qaumi sai wasu mutane suka ce huwa ibn thalathin da gani ne wannan kwana ne uku wa qala abul qaumi huwa ibn laylatayn suka ce a daidai muke yau kwana ne biyu fa qala qala sai ce falaki ibn abbas sai muka da abdullahi ibn abbas fa sai muka ce mai inna ra'ainal hilala mun ga jinjirin wata fa qala ba abul qaumi wasu mu suka ce ibn thalathin dan kwana uku ne wa qala ba abul qaumi wasu suka ce huwa ibn laylatayn dan kwana biyu ne fa qala sai ce ayyu laylatin ra'aytumuhu yaushe kuka ganai gani na an ce an ganai qala qulna laylata kaza wa kaza ran kaza kaza muka gani don haka alisahin mu ya kamata ya kasance kwana biyu fa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai ya ce annabi ya ce inna allah maddahu ru'ya Allah ya ya tsawaita shi ne ga ganin sai kuka dade ba ku gane ba fa huwa li laylatin ra'aytumuhu wannan da kuka gane ran nan za ku kidan yawa shine mm. kaga yana da dadi ko bai da wallahi yana da <laughs> sai kawai hidda mutun cikin awan kawai amma za ka iya har yanzu duk waɗannan abubuwan da muka yi ko an yi karatu in kana son musu wance suka kai ka aji <laughs> don shi ga ba mu karatu ba addinin muƙabala waye ba addinin raddi da waye saboda duk ba wai don ba daidai ba ne daidai ne amma abin da yake shiga ciki na son rai ya fi mutum sai ya sa son rai saboda ɗaya yana son ya yi winning gardama yana son ya yi winin argument bai so a kada shi don shi tun sadda ake muƙabala tun sadda ake raddi ba ku taɓa ganin wanda aka kasuwa ba ya eh, da an kasa ya bi gaskiya in kun gani ku kawo saboda kowa yana bisa kujera ta ce ranar sai ya ci don shi yanzu ganin cewa kowane gari yana da gani ne mutum ɗaya sai ya rike mazabobin guda biyu don da ta yi daidai da shi sai ya kafa hujja da cewa kamata duk musulmin duniya yadda ba ta daidai shi ba sai ce a kowane ƙasa na gani ba so ɗaya ba sai mutum ya kafa hujja da daidai abin da zai sa ya ci gardama to mu kuma dama mun sakan maka gardama dan Kano ma ya kan maka babu babu gardama babu wani irin gardama da wannan waye amma dai karatu yana da daɗi don haka yanzu ku kuna kun karanta kun ga cewa ba a kula da girma ne ko to wasu ku za su kafa hujja da girma ne nan gaba saboda ko suna son su ci gardama kawai eh saboda ita gardama tana da tana da ba ta tafiya da ikhlasi da addini saboda in baka kafa hujja da girma ne ba za a kada kai gardama to gara ai kunyan nan kake cewa ko ai kunyar mu kuma mu san ba haka bane za ka ku samu ikhlasi ga addini ya kasance kana karatu ne me ikhlasi ga karatu ya zan kana yi ne kamar da Imam Ahmad ya ce li raf'il jahli an nafsika kawai ina zuwa makaranta ina karatu ne domin doke maka ina jahilci sannan sannan in doke ma wani jahilci ya kasance sabanin haka ya kasance don don duniya kuma duniya tana da yawa wani don kuɗi wani don mulki wani don a ce ya iya wani don ya ci gardama wani don kaza don kaza a ah, ba ni faɗi ba annabi ya faɗi hadisi na cikin sunan sahiha min alamati sa'ati intifahul ahilla yana cikin alamun tashin alkiyama dan ah, jinjirin wata zai ƙara girma da an gani an ce kwana biyu to kwana ɗaya ne kawai yana nuna lokacin tashin kiyama yayi duk annabi sun ya faɗi haka so ba duk mutum guda zai yi amfani da wannan kuma ta ya sauke ya dawo nan kawai saboda addinin mu ya shiga yawa wajen gardama yanzu ji wannan abubuwan da suke aukuwa tsakani da Allah kwanakin nan da shiga wani a social media inda za ka yi addini ne don ka ga yadda ake yi Najeriya wala ba za ka zaɓi musulunci ba bai yi ba wallahi yadda yadda mallaman nan ke wannan ya ce wannan jahili ɗan jahila munahoki kahiri kawai saboda ɗan matsala ɗan kaɗan ta haɗa su ba ina ta gani ba kwarai a social media wata ran ka raza kuka za ka yi ko haushi za ka ji ko waye kowai mutum lahiya kalau saboda abu ya hada ku ya zan munafuki. Munafuki wa kafiri ne wanda yake fi darkil asfali minan nari kawai ya zan munafuki. to wata mama munafiki zai zama dan munafuka ko da wata ta rasu <laughs> wata ta rasu to shekara kaza <laughs> amma yanzu da ni na samu matsala ga shi fahimta kaza kaza har dai wata ita ma munafuka ta rasu <laughs> Allah shi da kafiri ko a samu mutum kuma abin da zai baka haushi abin da zai baka dariya abin da zai baka cewa komedi ne na kwarai da katun ne da renin wayan mutane ne mutum zai zama dan bidi'a ko kuma zai zama dan wahabiya ba shi ka ji jawab mu yan wahabiya ba ko ahlus sunna zai zama wannan gefe ko wannan gefe yayi shekara ɗari ana shekara ɗari exaggeration ne yayi rayuwa ta yana karantar da bidi'a ta wannan yayi rayuwa ta yana karantar da abin da ya fahimci na sunna radda bai taba ka ba babu babu ranka da shi amma da ya tabo ka sai ka faɗi ɗan bid'a yayi kaza yayi kaza kaga wa ka bauta ba kanka ka bauta ba kawai man ittakhadha ilahahu hawahu kawai yanzu tun sanda yake yake yake yake wahabiya da kake suka ce ko yake kaza kaza tunda bai taɓa ka ba lahiya lau yayi ta abi amma da ya taɓa ka yanzu zaka nuna cewa cikin addinin ga abin da yake kwarai kaza kaza kaza akwai da yace wallahi ku kyale ba sai mutu <laughs> da ibnu tabiya asiri ta ba ibnu tabiya da tura mai asiri sai ka wai ibnu tabiya ka tura mai asiri wanda asiri ya biye yi. <laughs> to akwai kuma wannan akasi haka wanda ya ce bid'a ce babu ruwanka da shi amma ran da ya taba ka shaksiyar to in ka tashi to sai ka sai ka ambato bid'a da ya aidawa ba kaza ya ba aidawa ba kaza yake yi so duk abubuwan sun ba cewa wannan in dai ne addinin to bai isa a yi shi ba wallahi kawai alhamdulillah mun gode ma Allah mun karanta yadda ake yi mun kai yadda magabata su kai amma zuwa ƙasa kuma ga yaro karami yana cin mutuncin tsoho ko dattijo tsaro karami yana cin mutuncin tsoho kuma abin da zai baka maki kowa yana cin mutuncin wani babu wani misali yanzu in ka ce wa'annan ahlus sunna ne umuman wa'annan yan bid'a ne umuman to ba ana samun raddin ne tsakanin ahlus sunna da ɗan bid'a ba eh, ana samun ra'ayi tsakanin duk wanda ya saba ma wani wani zai iya cin mutuncin wani akan yana ɗan bid'a ya ce ai kaza kaza suke ba za mauludin da suke da kaza kaza ya ci mutunci ya gama gobe in wani ahlus sunna dan wani mai zai mai irin wannan daidai kuma sun haka kawai abin da ake yi kawai wanda ya saba mai ake yi ba wanda ya saba ma munanta kuma duk wanda ka haka babu mai jahilcin ka je ka ce mai kana ganin cewa wai dole sai kowa an fahimci matsala guda daidai zai ce maka ba dole ba kowa babu wanda a ce ai jahilci ne shi ya azai da ya fahimci matsala sai kowa ya san haka nan in ka zo ka tambaye ka ce mai malam wai dole ne yanzu duk malaman ahlus sunna sai kowa ya fahimci matsalan nan daidai da kowa zai ce ba dole bane kowa yanda mai ra'ayi ne ai magabata sun samu sabani amma radda ya samu wancan sabani ya yadda wani ya taba shi ko ya taba shasiya tai kadan to sai inda ƙarfi ne ya kare wajen nuna cewa in ka zo sai ka ɗauki wata bid'a ka bashi da zai aje shi in ɗan bid'a ya taɓa shi ma haka ne so wannan kwama cala kuma kwanakin nan ta yawa a social media kullum ka buɗawa ne kawa ne raddi wani ka zagin wani wani ya kaza kaza wani kuma lafuzzan da basu da alaka da ilimi lafuzzan da basu da alaka da mutunci lafuzzan da basu da alaka da haduwa zage-zage da cin mutunci da waye <coughs> yayi yawa ya kamata mu ji tsoron Allah a sa ikhlasi ana raddi wace ba a raddi ba ana raddi amma me yasa ba za mu ɗauki irin na bin baz ba rahmatullahi alaihi yan kawo mai wani ya ce kaza wani ya yi kaza ce Allah ya gafarta mu ya gafarta mai ga daidai yadda matsalar take kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu mutum yana yana ina kokarin ikhlasi ne kai ya tabu ina kokarin kai ya zalunciwa ne wajen magana ina kokarin wa wani hujumi da abin da baya da ko yana da yanzu ko ko gaskiya ne dan munafuka ne gaskiya ne uwa ce munafuka ce haka tabbuki to eh gaskiya ya faɗi bai alaka dan munafuka bai faɗin gaskiya dan munafuka bai faɗin gaskiya dan munafuka kai ka faɗin gaskiya haka Qur'ani ya tabbatar muna dan abla bin Ubay bin Salul ba dan munafuki na ba ya faɗi gaskiya ya tsaya ya yi wa ya zo bubi da kware ne haka don saboda haka sai bijo wala kila kila uwa ce ta rastara lazimi ko ta tana wani abu ko boyewa Allah ce gafila ce <laughs> ta zo ta saba haka wala ku kiyaye addini ku in kun ga dama in kun ga dama kai ku je ku ci gaba da yi mu ya kamu kalle ku a social media muna da lokaci mu ce subhanallahi ko mu ce ko mu ce Allah ya sauwaka ko Allah ya tsare kawai amma wannan bai taɓa tasiri don ni ko wani ya ji ya min raddi wala ko tanka shi bane wala ko tanka shi bane a ce wani ya yi min raddi ko ya ko ya kaza wala ko tanka shi bane ko san tankawa wala ko tankawa bane kuma shi ya gaskiya wala kuma an sha yi din kuma mafi yawa abubuwan da ake yi ba akan bincikawa ko daidai yanzu misali ban baku ba ku misali wata ina Nottingham Nottingham ko daga London sai kai tafiyar inda bus sai kai tafiya awa hudu ko awa biyar wata awa shida in akwai traffic wata ran kaza ban san abin da ke aukuwa ta lahadi kawai na zo ina karatu a bisa kwamfuta karatun PhD ina bincike kawai dama in ka gaji sai ka dan shiga Facebook ka dan yi waye ku zai shiga Facebook sai ni ga lokacin da Dr. Aidil Karni kun san Dr. Aidil Karni mm. wanda ya littafin Lata Hazan mm. lokacin da aka halbe shi da bindiga a Philippines an taba halbi ne ko yana wani wa'azi to sai aka kawo shi Saudiya sai na ga Fauzan Sheikh Salil Fauzan ya je Dibash rashin lafiya sai shi ya ɗauko a Facebook irin da normal da ake ya ɗauko a Facebook ya yi posting cewa a ah, ga Sheikh Salil Fauzan ya zo duba ni sai abin yabban mamaki ga hoton Sheikh Salil Fauzan na san Sheikh Salil Fauzan yana haranta hutu Sheikh Salil Fauzan yana haranta hutu don haka sai na je a facebook ni kuma ne rubutu ni ce Allah ya agaje mu something like that Allah ya agaje mu eh, eh, da hoton eh, nan ah, ga ya zama duniya ta ka har wanda ke ganin harancin hoto yanzu saboda yawan kyamarori yace in hoto haramun ne to Allah ya agaje mu tunda kuma akwai sabani yace to in haramun in ne shine daidai to Allah ya agaje mu so yanzu an kawo zamanin da ko kana ganin ba a ɗauka hoto dole sai ya ɗauki ka hoto ga abubuwa kaza inda albani na nan wannan zamani inda ufemin na nan wannan inda inda bimbaza nan ko albani da suke ganin harancin ɗauka hoto su ma da sai kaga hotunan su da yawa saboda saboda ɗauka ta bai ma sani ba yanzu zai fauzan lokacin aka ɗauke shi bai ma sani ba shi zai ganin mara lafiya yanzu shi na ganin hoto haramun ne Sheikh Salih Fauzan yanzu da aka ɗauke shi bai sani ba sai na rubuta ashe an yi daidai da ran Lahadi ne ashe daidai da ran Juma'a nan a sakkwato wani liman ya yi hudu ba akan harancin hoto zaka da ni wancan sai kawai aka je aka ce ina ce ne mai raddi Na haka juma'a da ta zo firi hudu ba da ita ma bid'a ce aka yi ta raddi akan free hudu ba ban sani ba sai da aka dade wani ya gaya min cewa amma ka sha raddi ranar juma'a ce akan me akan da raddin da kawa malama ne ni ce raddi da ne wani malam <laughs> ni ga abin da na gani a facebook abin yabon mamaki yau ga hoton fauzan an sa shi ya zo ya zo dibi sai da nuna min cewa in albani na da rai shi ma sai kaga hoto ne a airport wata yana tahiya ɗaya wani zai ɗauka ta hoto wata yanzu zaka gani hoto ne a ɗawafi ma yana dawafi ɗaya wani zai ce ga babban malamin nan na yana dawafi ya ɗauke shi hoto ko ya kara da shi ya ɗauke shi hoto bai sani ba ko ɗuguje shi aka yi sai ya yi selfie da shi so so wannan shi ne gani don haka ban kula da har yanzu wanda ya ka ban tambayi wane ne ya yi min wannan raddin ba bale in ce in rama ban tambayi wane ne kaza ban tambayi wane kawai shi a ciki kawai kuma an yi ya wuce ya tafi an mance kowa ya mance kawai ya tafi ya tafi kuma wala har yanzu ban san wani raddin ba na wala har yanzu ban sani ban tambaya ai ban tambaya baka zuwa ka ce min wani yayi ma raddi ko wani zai ka ko an zage ka in ce wayi min ban yi wallahi ban tambaye saboda kawai wasan yaran ce kawai ina ganin na girme wannan kawai <laughs> mu ci gaba eh Allahu akbar mm. ala hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana gundar an shu'ba ha وحدثنا <clears throat> ibn المثنى ibn bashar qala حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبه عن عمرو بن عمرو بن مره قال سمعت ابا البختري قال أهلنا رمضان ونحن بذات عليك فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأل فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيتي فإن أغمي عليكم فأكمل العدة با اوكي mu ci gaba ko irin wancan ne ko musamman ma mun dade muna ta babu bayani ma'ana qaulihi sallallahu alaihi wa sallam shahra eidin la yanqusan ala hadathana yahya ibn yahya qala akhbarana عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة طيب yace babu bayani ma'ana qaulihi sallallahu alaihi wa sallam babu wanda zai magana ma'anar cewa da annabi sallallahu alaihi yayi shahara idi la yanqusani wata biyu na idi ba su wata zamu ji imam muslim ya ce haddathana yahya ibn yahya na akhbarana yazid ibn zurai'in an khalid shine al-hazza kenan an abdurrahman ibn abi bakarata an abihi radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala shahara idin la yanqusani annabi sun sai ce watan idi guda biyu ba su nuqsanu ramadanu wa dhulhijja ramadanu da dhulhijja wannan sune watan idi guda biyu na na ba fassara nuqsanu ba to nuqsanu tauyewa za mu zo mu yi bayani wannan sune watan idi guda biyu ana idi cikin ramadan cikin wani wata ake idi shawwal to an ce ramadana saboda idin da ake cikin shawwal sababinta shine ramadan ko idul fitr idi ce ta bude baki daga ramadan da aka yi ko wa'annan guda biyu shahara idin la yankusa ne malamai suna da fassarori a kansu fassara ta farko wadda bata da karfi shine ba su bai yiwa su bi su yi ashirin da tara bai yiwa a ce ramadana ya yi ashirin da tara an zo kuma zulhijja ya yi ashirin da tara don haka in gudansu ya yi in su aka gane sun yi ashirin da tara to lalle akwai inda aka yi kuskure amma an ce wannan malamai sun ce wannan fasarar kuskure ce dalili ko domin waƙi yana saba ma haka ana ganin ana ganin ana ganin sun yi dunnu kusan sai ga cewa kowane lokaci zai yi su yi su cika wata suna cika talatin su biyu wata ran su ɗaya cika talatin wata ran su biyu su yi ashirin da tara don haka fassara mafi ƙarfi shine ba su tawayewa daga lada aiki don haka wannan kuka yi azumi ashirin da tara kuka sha ruwa kuka ga wata ba a cewa lada ku ba ta kai talatin ba ba su tawayewa haka waɗanda suka yi azumi ashirin da tara so zilhijja ashirin da tara to baya tawaye komi daga ladan aikin hajji yanzu lokacin za an su tambayar ka ba su tawaye komi daga ladan aikin hajji don haka sabanin zulhijja 30 yayi ko 29 yayi sabanin ramadana 29 yayi ko 30 yake bai rage lada sabanin zulhijja 29 yayi ko talatin yayi bai rage lada haka sabanin yana iya kama a wani gari yayi talatin wani gari yayi 29 da tara rada suke a alfa muran nan ne goma ga wata to inda ka tafi can zaka hau alfa rada aka hau alfa don shi ibn taimiyya ya ce malamai duk sun yi ittifaki cewa in an hau alfa ran goma ga wata ta yi in duk gaba ɗayan goma ga wata aka hau alfa ran nawa ake hau alfa tara ga wata sai ta an yi kuskure ai bana saudiya sun yi kuskure a lissahin mu goma ga wata ne suka hau alfa sai ce da ittifakin musulmi su ta yi ko hajjinsu ya yi tsayinsu na alfa ya yi saboda jikin dalilai shahara aidin layan kusa ne duk wani saɓanin da za a samu na 29 wa'inda suka yi 30 wa'inda suka yi to bai rage ladan wani gari da ya 29 ko wani gari da ya 30 don haka bai ragewa ko ku goma ga zulhijja ne ko tara ga zulhijja ne in dai an yi arfa ran da aka yi arfa ran nan ne ran arfa ran da mutane suka je suka hawa arfa mun fahimta tsaye bismillah eh wannan hadisi ne bai inganta ba hmm, bai inganta ba amma lissafin kina ya ce kan haɗo nan ya kan haɗo haka nan ka gane ko mafi yawa ya fi faduwa haka ne mafi yawa ran da aka ɗauka ran aka layya amma dai hadisin baki ne bai inganta ba akwai shi a rubuce amma bai inganta ba bismillah وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مؤتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر أن أن نبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا يقصان في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة باب بيان أن إمام النووي الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما abin da yake ya inganta shine ladarsu da ladar da aka ba ta tawayewa wa inna qasa adaduhuma ko da adadin su ya tawaye sun 29 wa qila ma'anahu la yanqusani jami'an fi sanatin wahida galiban wasu sun ce a ƙauri na farko kun ga ce al-asahu mafi inganci wancan ko sai ce amma wasu sun ce ba su yin nukusan a shekara ɗaya galiban ga mafi yawa haka zai yi a samu me yasa suka ce galiban don sun ga sun ga ta aukuwa wa qila la yanqusu thawaba dhil hijja an thawabi ramadana li'annahu fihi al-manasik wasu kuma sun fassara ta uku sun abinda ake nufi na ramadana bai hijil hijja lada ba don shi ma ga ana azumin arfa ciki ana kaza ana kaza yace hakahul khattabi wa huwa da'ifun yace wannan kaulin yana da rauni wal awwal huwa sawabul mu'tamad na farkon can cewa lada ba za ta tawaye ba ko an yi azumi 29 ko zulhijja yayi wannan shi a daidai abinda fatawa take akai babu bayani anna dukhula fi sawmi yahsulu bi tulu'il fajr wa anna lahu al-akla wa ghayra hatta ya al-fajr وبيان فسير صفات الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك طيب yanzu wannan babin karshen shi zamu tsaya ku bai mu karatu ku bai mu karanta hadisi sai بياني yawa don haka an kai hadisi طيب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس أنا حسين أنا الشعبي أنا عدي بن هاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تاتي وسارتي إقالتين إقالين إقال أبيض وإقال أسود أعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسارة إن وسارتك إن وسارتك لعريج إنما هو سواد الليل وبياض النهار يتي باب بيان أن دخول أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر babu wanda zai mana bayanin cewa ana fara azumi ne idan alfijiri ya keto wa anna lahul akla kuma mutum yana iya ci wa gairahu da wani abin da ba ci ba kamar sha ko jima'i hatta ya do alfajar har alfijiri yake to wa bayani sifatal fajar wa bayani sifatil fajar kuma da bayanin siffa alfijiri allazi tata'allaqu bihi ahkam wanda hukunci hukunci suke ratuwa gare shi min ad-dukhuli fi siyam na shiga cikin azumi wa wa wa dukhuli waqti salati subhi da shiga lokacin sallar asuba wa gairi zalika da wani wannan cewa wani ne alfijiri ne wayannan hukunce hukuncin ke ke ratayuwa a kai tace wa haddathana abubakar bin abi shayba qala haddathana abdullah bin idris an husayn an sha'bi an adi bin hatim radiyallahu anhu qala lamma nazalat hatta ya ta bayyana khayt al-abyad min al-khayt min alfajar. lokacin da wannan ayat ta sauka fakulu sharabu ko ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare qala lahu adi ibn hatim adi ibn hatim yace ya rasulullah inni aj'alu tahta wusadati iqalaini ina sauya kulli biyu a ƙarƙashin filo na iqalan abyad kulli fari wa iqalan aswad da baki a'rifu al-layla nahari wanda zan gane dare da wata duk lokacin da zai ta ci sai na iya gane baki tunda babu hitila daga lokacin da za gane baki daga fari to haske ya fara bayyana kenan ko fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce inna wusadataka la arib lalle wannan wannan filon naka mai girma ne saboda me saboda abin da ake nufi dare da rana wanda zai rufe duk dare wanda zai rufe duk dare da fitowar alfijiri lalle mai girma ne inna ma huwa sawadul layl ai bakin dare ake nufi wa bayadun nahar da farin yini wata abin da ake nufi fitowa alfijiri da kuma in alfijiri ya to to haske yake bayyana haske yake bayyana to wannan hasken na alfijiri shine Allah yake nufi al khaytul abyad wannan duhun na dare shine khaytul shine khaytul aswad zaka sai nuna muna fitowa alfijiri ake nufi ba wani abu ba a cikin wannan a cikin wannan ayat tayyib bismillah قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا ابو هازم قال حدثنا سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الايه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود قال كان الرجل ياخذ خيطا ابيض وخيطا اسود فيأكل, حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك قال حدثني محمد بن سهل سهل سهل التميمي وأبو بكر بن أسعد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني أبو حاتم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه في رجليه خيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار على حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله sallallahu alaihi wa sallama annahu qal inna bilalan yu'adhdhinu bilailin faqulu washrabu hatta tasma'u ta'dhin ummi maktumin tayyib uh, sayyidi hadathana yahya ibn yahya wa muhammad ibn rumh qala akhbarana na layth ha wa hadathana qutaybah ibn sa'id qala hadathana al-layth an ibn an salim ibn abdullah an abdullah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala inna bilalan yu'adhdhinu bilail Ani sun sai ce bilal yana kiran sallah da daddare ne don sallah asuba ita dai adda kiran sallah guda biyu ita dai ake kiran sallah ta lokacin ta bai yi ba yanzu da zaka yi kuskure a wani masallaci ka kira sallah sai a ce lokaci bai shiga ba in ya shiga sai ka koma kiran wani sallah babu sallar da ake wa kiran sallah lokacin ta bai yi ba sai sallah asuba ita dai adda guda biyu to sai bilal yana kiran sallah da daddare fakulu wa sharabu ku ci ku sha koda kun jiya hatta tasma'u ta'dhin ni ummi maktub har sai kun ji kiran sallar ibnu ummi maktum abdullahi ibn ummi maktum shine mai kiran sallah na biyu na annabi shi kuma yana yi bayan alfijiri ya keto zaka sallar asuba annabi sallallahu yana da makiran sallah guda biyu gare ta ita yana da ah, bilal shi ke yin na farko ibnu ummi maktum shi ke yin na me shi ke yin na biyu wannan akwai wata matsala mai muhimmanci cikin nan na farko bancin abin da zamu tabbatar suwa ballame suka tabbatar na kiran sallah biyu gare ta akwai kiran sallan makahu yana halatta cewa makahu a sa shi eh, mai kiran sallah ga yayi ana sa shi ma limanci annabi ya istikhlafin na bin ubay bin maktum a madina sannan akwai wata matsala wadda ta shafi mutane da yawa shine takalidi takalidin awam ga mai kiran sallah yana halatta jama'a su yi takalidin mai kiran sallah yana halatta ku zamna an ce Allahu akbar ku ci yanzu kashi 95 kila cikin ɗari haka suke yi ko ya fi sauki kawai ga azumi kana jira an kira sallah bayan ajici an kira ba a kira an kira sallah bari a bude baki yanzu misali in ka je Madina an shifida waye ko ana jira da liman ya ce mm, lalle ya ce Allahu akbar sai kowa ya ci mafi yawa haka suke a unguwanni ita ce mazhaba mafi sauki ga dalilin ta kawai in an ji kiran sallah a kame an ji kiran sallah da haka akwai wanda ina da basira da haiba sai ya fito ya ga alfiji ya ke to <laughs> kila sai ya diba ya ga rana ta faɗi da sauransu ko kuma yana iya ganewa ba tare da ba dole bane sai ai wannan taqlidi ba dole bane in kana da wani ilimi da experience da yake baka zaka dogara gare shi yafi yafi ilimi yafi amma wannan shi kuma halas ne eh wannan halas ne shi wannan sauki yafi kawai eh sauki yafi kawai in ma liman ladan ya kira ba daidai bane kuskure na gare shi ni kawai kyauta yi kawai annabi ya ce in ji in tsaya in ji ya aje kawai su <clears throat> wannan ya fi sauki har lokacin kiran sallah ma na salloli guda biyar don shi annabi ya ce al mu'adhdhinu mu'taman shi limanci lazanci ba a sa kowa sai wanda aka amince ma saboda in ya kira azhar zamu fita mu yi ne kawai hujjar mu an kira azhar an kira la'asar an kira magrib an kira isha an kira mu je masallaci mu yi wannan shine mazhaban mafi yawan musulmi kuma ta fi sauki in ka zo masallaci kawai ka iske an kabbata sallah shiga kai kai baka cewa liman na aqida ce abinci ko muna da kaza da kaza ne duk kawai al'amura masu sauki in wani abu ya bayyana gare ka kwata kwata kenan, liman ya kira sallah ladan ya kira sallah ga rana kana gani kaga ba za ka yi takalidi ne ba anan amma ya kai shiga lokacin da zai yiwu a ce rana ta faɗi ya kira kawai na yadda shi can don haka yake wajaba wannan matsala ta gaba a sanya ladannai masu ilimi matsalar babban matsalar cikin matsalar da muke samu na taɓa wannan rubutu a facebook cikin matsalar da muke samu shine limammai mu gaba ɗaya za ka ga masu ɗalibai ilimi ne ko malamai haka aka al'adanta haka ake sawa duk inda ka je ka iske liman ko malami ne ko ɗalibi ne wani alaramma ne mahar da ci ne wani mai natsuwa ne wani mai kamun kai ba a sa gauga uba da sallah na aliman da'iman yana da wahala duk za a ce limamin juma'a mutane sai sun tsaya sun zaɓi wanda suke ganin sun natsu da shi limamin masallacin hafsu salawa cikin su za su diba su ga wanda suka fi nutsuwa da shi mutane ma ba su cika yadda su karbi limanci ba in ba su yadda da kansu ba wani yana ganin ka ni yanzu ni ne ah, da Allah dai asawa ne amma ladan gaba ɗaya ba a kula da wanda yake da ilimi wani ritaya ɗaya zai yi wani tsoho ɗaya zai kasancewa wani kaza kawai zai kasancewa sai ya fara kiran sallah don haka kurakuran da ake yi game da lokacin sallah sun fi yawa game da wanda ake na sallah saboda kun san matsalar da akwai saboda wannan mazhabar da mutane suke na cewa mun kusan kashi 95 cikin mutane wannan mazhabar suke mazhabar takalidi ga irin wa'annan al'amura illa dan ya kira lokaci yayi in in an tada sallah in an yi kaza lokaci yayi to sai a samu wani ku kiyaye wannan wannan yana cikin abin da ke damuna sosai na sha tashi masallaci in yi wannan wa'azi yanzu ku ne ku ya kamata ku yi kokari a gyara mass media matsala take da shi idan don shi gidajen rediyo gidajen talabijin su suke haddasa yaƙi a ƙasa Maza ba su ta fita kowa ƙarfi ita nan take take shiga duk lokacin da kake da wani waje da kake faɗi magana ta tafi na shi facebook yanzu yake ta kawo rigima da hatsaniya saboda me saboda ka ɗauki mutumin da baya da ilimi mutumin da baya da baya da wani shekaru yana da followers dubu ashirin dubu goma su followers ɗin takalidi suke yi da ya ce yanzu kun ji abin da aka yi kaza sai kaga ana ta share sai kaga ana ta an yadda wallahi a facebook ne gani ashe kaza kaza ne kuma ƙarya ne Abin yana aukuwa ga kiran sallah sai mutumin nan bai san lokacin sallah ba yana canzawa bai san shi duk bai san wannan ba bai da komai kawai zai ga kamar la'asar ta yi kawai sai ya kira sallah an fi samu haka ga sallar la'asar an fi komai samu ga sallar la'asar sallar la'asar tana shan bambanci lokacin sanyi da lokacin zafi wata ran la'asar ba ta yi sakkwato sai hudu da kwata wata ran sai hudu da minti goma wata sai shi kuma ya saba hudu kawai yake kiran sallah wata ran la'asar tana yi hudu saura minti goma hudu saura kaza ya danganta daga lokaci zuwa lokaci kawai ya zo hudu ya aza kiran sallah mutane da yawa sun ji kiran sallah sai wani ya zo ni wannan abin da ya sha akuwa da ni ne sai wani ya zo ya kira sallah ce ya aka sai ce ga wancan masallaci ma an kira sallah to wane ne wancan masallaci ya kira sallah wancan masallaci ahlari ne bale ka da hujja da shi ko wani tsoho ne ya shiga kawai ko wani rudadde kawai shiga ya kira sallah kawai lokaci bai ba kawai kira sallah yanzu ya zama hujja ku kiyaye abin da point ɗin ki so yanzu ya zama hujja hujja kawai an je a microphone gida ɗari biyar mutum dubu biyu ke jin wannan kiran sallah saboda kawai gwaggwadon yadda baturin ku yake da ƙarfi gwaggwadon da hujjar ku take tafiya kawai da ka kawai a kira sallah da ka Allah ya sai akan macin da gida za ta tashi ta yi sallah lokacin sallah bai yi ba da ka tunda ana ta ƙalilin mai kiran sallah ya kamata a samu amintacce wanda ya san lokaci haka ba a ma kula da kiran sallah ba yanzu mutane da yawa ba su kula da da yawa ake kuskure ma wajen kiran sallah kuskure ma wajen kiran sallah a dauku kiran sallah Abdullahi bin Zaid a kare da na da na Makka na wane ne na Makka Abu Mahzura ko mutum ya dauko style din Abu Mahzura ya hada da wancan bai san lafazin wannan wannan lafazi nawa ne kiran sallah lafazi nawa ne daya biyu kalma nawa ne ba inna Abdullahi bin Mahzura ne kalma nawa ne don haka yaushe ake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yaushe ake Allahu akbar Allahu akbar dai in ka ce Allahu akbar biyu dai akwai irin shahadar da zaka yi in ka ce Allahu akbar hudu akwai irin shahadar da zaka yi wani sai ya haɗe shinkafa da wake kawai kawai sai yayi saboda me saboda me kiran sallah kuma ba laifin su ba ɗaya ne ko malamai ba taɓa kula cewa ladannai ai musu an akwai inda ake yi ba zan ce ba taɓa yi ba ko na taɓa irin wannan a ce ladannai kawai ya kamata a kula da su su ai musu daura ta kiran sallah ya kamata a koya musu ya ake gane shigar lokaci ya kaza in takalidi za ku yi a irin Sokoto to wani irin kalanda ya kamata ku yi takalidi ya kasance dai kana da wani abu don ga kai kalandar takalidin takalidin wata kalanda da ke tuwa daga wani waje da kawai kai baka san komai ba kawai ka kira sallah don ku saba kira ɗari hudu kawai ka kira to da haka duk wannan yana buƙatar a kula duk ƙasan wannan ne cewa ana takalidin mai kiran sallah shi mai kiran sallah an yadda ana takalidin shi na وحدثني قال حدث نعم قال حدثنا هرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويلقى هذا قال وحسن بن نمير babu lokaci da yawa tsakanin su amma kuma wasu malamai sun ce Bilal in ya kiran sallah can yake tsayawa ya ta azkar don ya kasance sai aka babu yawa akwai dan lokaci kamar saboda bi suka ci haka saboda hadisan da za su zo su gaya mana me yasa Bilal din yake kiran sallah mu ci gaba haka sai suka ce to wannan ba zai in wannan ya sauko wannan ya haune to zai kasance cewa babu wa'ancan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi za mu zo gare su قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم ان عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمصري قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه ها وحدثنا إسحاق إسحاق قال أخبرنا عبده ها وحدثنا من المسنى قال حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن ابن نمير قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن أحد منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم eh, to تو كاجي dalili. دليلي liyarji'a qa'imakum domin mai kiran sallah ku ya san lokacin yin wuturi yayi me yasa ake kiran sallah na farko domin in ana kana ka tashi dare kana ta sallah kana ta sallah kila ka ja doguwar sura ka ja doguwar kana dogayen raka'o'i sai ka ji ai kiran sallah na farko to yanzu zaka dawo dole ka san cewa yanzu ba a dadewa ba za a kiran sallah na biyu don haka bai in so in wuturi? kila in sahur zan yi in samu lokacin sahur yi. kila in wani abu zan yi istighfari zan fara yi in yi don shi shine li yarji qa'imakum wa yuqidha na'imakum ah. sannan mai bacci in ya ji wannan kiran sallah shi kuma ya tashi ya san cewa yanzu lokacin tashi yayi domin a ya zuwa yanzu a kira na biyu da rata alfajar ɗaya za a yi a tadda sallah haka ya kamata in tashi in janaba wanka nake so in yi in alwala nake so in yi in ni ma sahu din nake so in yi yanzu duk ga lokacin tashi yayi mun fahimta ko wa qala la yace to don haka bai yiwa da wancan ya sauko wannan ya hau sai kasance babu wannan lokacin yin wannan don haka sai suka ce Bilal idan ya kira sallah yakan tsaya nan yayi azkar yayi kaza da kaza da sauransu cikin wanda suka ce haka akwai Sheikh Abdul Musin Abbad hafizahullah ta'ala wa qala laysa an yaqula hakaza wa hakaza wa sawwa baynahu wa rafa'aha hatta yaqula hakaza wa farraja bayna isba'ai ah laysa an yaqula hakaza wa hakaza alfijiri na ƙarya ba shine an yaqula hakaza wa sawwaba yadahu wa rafa'ahu ba sai hada hannuwa ne sai daga su haka alfijiri na ƙarya ba shi na ba shine ke hitowa haka ba hatta ya kuna hakaza sai dai ya koma haka ba. farraja baina a asabi'ihi zai zo babu misali fiye da haka in ban ciro haka alfijiri na gaskiya haka yake fitowa alfijiri na karya shi ke tashi zuwa sama ɗaya zai ƙara yi mana bayani gaba قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني الاحمر عن سليمان التيمي بهذا الاسناد غير انه قال ان الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع اصابعه ثم نكسها الى الارض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحه على المسبحه ومد يديه ان الفجر ليس الذي يقول هكذا الفجر باشيني وندك يتوكس اكو الفجر بيو الله al da asadiko sadiq har mai waka yake cewa la tusaddiq la awwala ma tara fa awwalu tali'in fajrin kadhub fa awwalu tali'in fajrun kadhubu kada ka gaskata duk abin da ka fara ji don wani ya fara kawo makara ai alfijirin ƙarya ke fara fitowa sannan na gaskiya ya fito sai annabi ya ce innal fajra laysa alladhi yaqulu hakaza alfijiri ba shine wanda ka yin kaza wa jama'a asabi'ahu ya hada hannaye ne thumma nakasahu ma sannan yayyo kasa da su Wace shi wancan alfijiri haka zai fara fitowa zai fara fitowa yayi sama sannan sai ya kasa sai ya wace da kasan ma ilal ardi walakin alladhi yaqulu hakaza shine wanda ke haka fa wada'a sababa ala al musabbiha wa madda yadahu wa musabbiha sai yi haka shine wanda ke fitowa haka don haka alfijiri na gaskiya shine wanda ke fitowa haka haka yake fitowa gicce yake fitowa ba wanda ke fitowa tsaye ba zai tashi zuwa sama wannan shine alfijiri na karya shi ke fara fitowa in ya fito wannan hasken sai ya faɗi sannan wannan ya fito wanda ke fitowa gicce haka قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مؤتمر بن سليمان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير والمؤتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وانتهى حديث المؤتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع نائمكم ويرجع طيب. قائمكم وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل Eh, mu'tarid shine wanda ya gitta laysa mustaqil wanda ya tashi yayi tsawo sama ba shi bane qala hadathana hadathana shaybanu ibn sayda shaybanu ibn farrukh qala hadathana abdul waris an abdullah ibn sawad qushairi qala hadathani walidi annahu sami'a samura ibn jundub yaqulu sami'tu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yagurranna la yagurranna ahadakum nida'u bilal min as-suhur wala hadha al-bayad hatta yastatir قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن عليا قال حدثني عبد الله بن سواد سواد عن ابيه عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم اذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطيل هكذا قال حدثني ابو الربيع الظهراني قال حدثنا حمار يعني بن زيد قال حدثنا عبد الله بن سواد سواد سوا عبد الله بن سوارة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجرنكم من سهوركم أذان بلال ولا بياد الأفق المستطيل هكذا حتى يستطيل هكذا وهكاه حمال بيديه قال يعني معترضا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سواد قال سمعت سمرة سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يضرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوارة بن هندلة القشيري قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا Ɗaya ne kamata mu dakata abinda muka faɗi dai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafa. Ina da uzuri sosai don haka za mu ansa tambaya mu ansa uku da sabbi. Mm, bismillah. Mu ansa ma ɗazu? To shikenan mu ansa ma yanzu. Assalamu alaikum. Mallam dangane da kiran sallah. Mm. Mahiyancin mutanen mu Hausa suna jin tsoron kiran sallah don gudun rashin samun arziki eh. kamar kuɗi haka ko wani abu. Dan shi na suke jin tsoro wasu sun sun fara sai su bari. eh waye cewa mai kiran sallah da talauci ya rubutuwa wannan ba gaskiya bane na farko babu hadisi babu nasi sannan babu waƙi da ke nuna haka abin da ke aukuwa shine kudaden gaya muku shine mafi yawan mutanen da ke ɗaukar kiran sallah wanda ya ritaya ne wani tsoho ne wanda bai da ko ka ɗaukar kiran sallah sai aka gazu su ne sai aka canfa da cewa shi yake sa wa dan talauci da talauci ne ya zo kiran sallah bai da alaka da waye kaga na farko babu nasi na biyu akwai mana in ka ga ladannan makka da madina da motocin da suke hawa sun fi na wanda kwamishinonin ku ke hawa ka gane <laughs> da wasu ba su kuɗi ku haka ba gaskiya ba ne sanar mana ta biyu da ala ya hakuri mm. me ingancin kiran sallashin cikin masallaci ake ko waje asali waje ake yi domin ajiya amma zautu akwai microphone wasu suna ganin cewa ya isa amma wanda ya tafi wajen kuma da microphone din kaga ya haɗa guda biyu ya yi daidai ya fi zama daidai alaikum rahmatullah hmm. sheik game da asalatu hmm. yanzu ana salatu wani wuri bai mu cin mata daga baya saboda saboda lokaci bayani ne mai tsawo kuma da alaka da wannan karatu Hassan yana da alaka da wannan karatu hmm. tambaya ta karshe ba Abdurrahman ya haƙuri kai na an samu ɗazu kai haƙuri salamu alaikum ba samu yau duka okay hmm. dokta kari game da magana da bawan Allah game da eh. kiran sallah hmm. sakandaren da ban kai sadda mana secondary school hmm. akwai wani wanda bare bai na da tijo ya tsoho sosai to duk zai sa yi addu'a ko wani abu kawai dai shi Allah dan to san kawai irin wannan magana kan gudan talauci duk ka ce mishi ladan sai ya ba haka shi sai dai ka ce bai dafiti imam <laughs> alai siraju don Allah kawai kira sallah <laughs> subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka